Sashin Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau talata 18 ga watan Oktoban shekarar 2022. kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. To baba da dakaran rashi sun kai hare-hare ta sama akan garuruwan Ukraine da yawa a yau talata ciki har da cibiyoyin samar da makamashi. Sama da kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama arba'in ne suka yi kira ga hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta kira taron gaggawa don tattaunawa akan yadda gwamnatin Iran ke murƙushe masu zanga-zanga. Ba a san makomar wata shahararriyar 'yar wasan guje-gujen ƙasar Iran ba a yau talata bayan da ta fafata a gasar hawan tsauni ta ƙasa da ƙasa a Koriya ta kudu ba tare da sanya hijabi ba kamar yadda gwamnatin ƙasar ta ta umarta. Kanun labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ce sama da mutane 603 ne suka samu suka mutu sakamakon ambaliya a kwana-kwanan na a dufaɗin Najeriya. kana a cikin shirin za a kuma ji cewa jami'an tsaro a jamhuriyar kamaru sun yi nasarar kashe wasu masu satar mutane yayin da suka kai samame a sansanin 'yan satar mutanen a arewacin kamaru kana a jamhuriyar nijar kuma za a ji cewa wata 'yan majalisar dokokin kasar ta baiwa takwarorinta shawara game da duban doka da ke hana mu'amalar jinsi iri guda kamar kowace ranar talata yau ma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda muhammad hafiz baballe zai gabatar kada za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ku aiko mana ta hanyar imel to amma yanzu ga maryam da labaran duniya kashin farko jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran dakaran rashi sun kai har-hare ta sama kan garuruwan ukraine da yawa a yau talata ciki har da cibiyoyin samar da makamashi Kairala Taimashenko, mataimakin shugaban ayyukan fadar shugaba Volodymyr Zelensky, ya ce hare-hare uku sun shafi wata cibiyar samar da wutar lantarki a birnin Kiev. Magajin garin Kiev Vitali Klitschko ya ce an samu rahoton fashe-fashe a arewacin babban birnin kasar inda suka shafi wata muhimmiyar cibiya. Hare-hare na sama guda biyu sun lalata wata cibiyar makamashi a birnin Nipro a cewar Taimashenko. magajin garin jitamer ya ce hari ta sama da aka kai a birnin ya janyo katsewar hanyoyin lantarki da ruwa sama da kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama arba'in ne suka yi kira ga hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya da ta kira taron gaggawa domin tattaunawa kan yadda gwamnatin iran ke murƙushe masu zanga-zanga sanarwar da aka fadda a jiya litinin ta bayyana damuwa akan yadda jamhuriyar ta musulunci ke amfani da karfi wajen dakile zanga-zangar da ake yi a faɗin ƙasar saboda mai da martani akan mutuwar masu amini 'yar shekara 22 amini ta rasu ne a watan da ya gabata yayin da take tsare a hannun jami'an 'yan sandan da'a a birnin tehran saboda bata sanya hijabi yadda ya kamata ba. Ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun ce hujjoji sun nuna yadda jami'an tsaro ke harba harsashi a kan masu zanga-zangar da waɗanda ke wurin ciki har da ƙananan yara. Sanarwar ta kuma ce sama da mutane 200 ne aka kashe a lokacin zanga-zangar ciki har da yara akalla 23 yayin da aka kama masu zanga-zanga 'yan gwagwarmaya 'yan jarida da ɗalibai fiye da dubu ɗaya ba bisa ƙa'ida ba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan an samu mafi munin ambaliyar ruwa a 'yan shekaru na a Najeriya, musamman in an kwatanta yawan mutane da suka rasa ransu. an samu mutuwar mutum 603 a fadin najeriya baki daya hakan ya ninka yawan adadin mutanen da suka rasa ransu a bara sanadiyar ambaliyar ga dai nasir adamu el da rahoto a akan wannan batun baya ga samun mutuwar mutane alkaluman gwamnatin najeriya sun nuna fiye da mutum miliyan biyu da dubu dari biyar suka jikkata inda mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da casa'in da biyu suka rasa muhallansu bayan umarnin shugaba buhari na damka ma'aikatar jin kai ton dubu goma sha biyu na hatsi don tallafawa waɗanda suka jikkata ministar ma'aikatar sade umar faruk ta ce matakai ne ya dace a ɗauka a kan lokaci don gujewa fafa gora ranar tafiya ambaliyar ruwa in ya zo zai zo zai faru ba wanda zai iya tsayar da shi abin da kurin ya kamata a yi shi a ɗauki matakai kamar yadda muka ce mutanen da suke akan gaɓar ruwa ɗin a tabbatar da tun yanzu an kwashe su an cire su daga wannan wurin saboda babban abun da yake almuhimmi gare mu shine a ceto rayuka kafin ma a yi tunanin wani abu to in aka sabu aka yi haka kuma aka ba da kwakwaran faɗakarwa ga mutanen cewa wannan abu za a yi shi ne saboda ceton rayukansu da jin za a samu sauki kwarai da gaske kuma a ga irin tallafi da taimakon ta sa'yan musu saboda rasa abincinsu da sauran abubuwa ba za a ce ambaliyar ta zo jama'ar ƙasa ba zata ba don hukumar kula da sauyin yanayi ta najeriya naimet a takaice ta bayyana za a samu ambaliyar amma rashin ɗaukar matakai daga hukumi da ma mutanen kansu na rage illar ambaliyar ta hanyar gujewa sassa masu hatsari rashin share magudanan ruwa da yawo ko tuka mota a yayin da ake tafka ruwan sama sun ƙara ta'azzara akasin Shugaban hukumar ta NIMET, Farfesa Mansur Bako Matazu, ya ambata dalilan da akan samu ambaliyar ruwa. Tun wajen shekara dari da suka wuce da motoci da abubuwan girke-girke da na'urorin sanya daki sa wani hayaki cikin sararin samaniya wanda yake kara zafin duniya shi ake ce global warming wanda yake kawo matsalar canjin yanayi. Canje-canjen yanayi yana ƙaruwa ta yawan karfi da saurin dawowa. To yanzu abin da muke fuskanta kenan a duniya ana yawan zafi ruwan sama karfin ruwa ya karu saboda haka shi ana samun ambaliya a kudu arewa na kasan nan da kuma wasu kasashe aka yi guguwa mahaukaciya ta batsirai makwabtanmu a nan kasar afirka madagascar wanda mutane ɗaruruwa suka rasa rayukansu dubbanni kuma suka rasa gidajensu to abin cewa dai shine canjin yanayi wani abu ne da ɗan adam da ya canza shi yanzu sai dai mu tsara ayyukan mu na rayuwa mu saba da wannan canji yanayi shine ake ce ma climate change adaptation har yanzu dai ba za a ce an rabu da ambaliyar ruwa ba a Najeriya a damurar ta bana dan har yanzu akwai sassan da akan samu ruwan da kuma tumbatsar madatsun ruwa Nasiru da kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. kuma da nasara da mai alikaya da wannan rahoto. Ana tare ne dai da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Yanzu ga Maryam da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. amurka ta faɗi cewa iran na saba ƙudurin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ta hanyar kai wa rasha jiragen saman yaƙi marasa matuki. mataimakin mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka vaidant patel ya faɗawa manema labarai cewa ƙasashen faransa da birtaniya abokan hulɗa amurka sun fito fili sun bayyana cewa ba rasha waɗannan jiragen yakin na uav da iran ta yi ya sabawa wa kudirin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2231 kuma wannan wani abu ne da muka amince da shi kwamitin sulhun ya amince da kudirin ne a shekarar 2015 inda ya tsara yarjejeniyar kasa da kasa ta takaita shirin nukiliya iran don a sassauta mata takunkumin da aka sanya mata a cikin 'yan makonnin nan ukraine ta sha ba da rahoton hare-haren da rasha ke kaiwa kan garuruwanta ta hanyar amfani da jirage marasa matuki na iran da ake kira shahid 136 iran da ta musanta ba rasha jiragen nata Gwamnatin ƙasar Australia ta 'yan jam'iyyar Labour ta sauya wani mataki da gwamnatin masu ra'ayin mazan jiya da ta shuɗe ta ɗauka na amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Ministar harkokin wajen ƙasar Penny Wong ta sanar da matakin ne a yau talata a Canberra. Tana mai cewa kamata ya Isra'ila da al'ummar Falasɗinu su ne za su yanke shawarar matsayin babban birnin ƙasar ta hanyar tattaunawa. Wong ta ce Ƙasar Australia za ta kasance abokiyar hulɗar Isra'ila a ko da yaushe. Amma ƙasar ta ba za ta goyi bayan matakin da zai kawo cikas a damar warware rikicin Isra'ila da Falasɗina ba da ke hangen kafa ƙasar Falasɗinu a gefen Isra'ila. Tsohon prime Ministan Australia Scott Morrison mai ra'ayin mazan jiya ya amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila a watan Disamba na shekarar 2018, amma ya bar ofishin jakadancin ƙasar a Tel Aviv Wong ta ce matakin da Morrison ya yanke wani yunkuri ne na neman cin zaɓe na 'yan majalisar dokoki a wani yanki na birnin Sydney da galibinsa Yahudawa ne. Matakin Morrison na zuwa ne shekara ɗaya bayan da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Matakin Morrison ɗin ya haifar da cece ce tsakanin Australia da makwabciyarta wato ƙasar Indonesia, ƙasar da tafi yawan al'ummar musulmi a duniya. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotanninmu. mu. al'umma arewacin kasar kamaru sun shiga cikin firgici sakamakon sake bullar ayyukan masu garkuwa da mutane a yankin domin samun kuɗin fansa jami'an tsaro sun yi nasarar kashe masu satar mutane da dama a yayin da suka kai samame a wato inda masu garkuwa da mutane suke zaune mutumin da aka yi garkuwa da shi na baya-bayan nan da an buƙaci biya sefa miliyan 20 kafin a bashi lafiyarsa muhammad rabiu ya aiko mana da ƙarin bayani tuni dai an kashe mutum goma sha biyu a maɓoyar 'yan daba brigadier general aga robinson en trois mois c'est au-delà de 70 personnes ina da labarin ina da masaniyan cewa waɗannan mugayen mutane suna zuwa ƙasan su kama mutane sa'annan su shiga da su ƙasashen makwabtai domin su je su azabtar da su su kuma wato karɓi kuɗaɗen da suke tare da shi to wannan abu ne wanda yake dole ne a haɗa ƙarfi da ƙarfe don ganin cewa an magance wannan lamarin da ya sa mutane a gaba. et sur l'opération vont A hanyar Gazawa, Mayombi da kuma Matamba da ke yankin Tuboro, kaiwa da kawowa a lokacin girbi daidai yake da wasa da makami. Masu garkuwa da mutane a shirye suke su yi su cafke mutum. Al'ummar da yawan su manoma ne. Sun kama ne suka sa'annan suke tambaya na a cikin wani gidan kan da kuma jejin ni kaɗai ne, na ce musu a ah, diga ni ne she kuma yata guda. Wannan Amos ne da ya samu ƙorewar tserewa daga hannun waɗannan masu azabtarwa. sun kama ni suka yi mini bulala sosai sa'annan suka yi ta bani wahala bayan hakan suka kai ni sansaninsu cikin amada can a wannan sansanin dai akwai waɗannan miyagun sama da ɗari biyar a wannan lokacin ne suka sanar da ni cewa dole ne shin na kawo miliyan ishirin sannan a sake ni in ba haka ba kuma wato ni da komawa gida ya ƙare abubuwa na haɓaka sace-sace sun kai ƙololuwar da ba za a iya misalta su ba za a aiwatar da wasu ayyukan haɗin gwiwa tare da dakarun chadi domin yaƙar lamarin muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan gaundar cibiyar adamawan kamaru a gaida muhammad rabiu da wannan rahoto a jamhuriyar niger kuma wata 'yar majalisar dokokin ƙasa daga ɓangaren masu rinjayi ta shawarci ta kwarorinta 'yan majalisa da ma hukumomi akan buƙatar nazarin hanyoyin warware sarƙaƙiya da ke tattare da dokokin ƙasar game da batun ma'amalar mutane masu jinsi ɗaya bayan da a farko wannan wata na oktoba mahukunta suka kama wasu 'yan mata da ake yi wa kallon 'yan maɗigo yayin da hukumomin shari'a ke cewa laifin yada bidiyon tsiraici a kafafen sada zumunta shine dalilin da yasa aka cafke su wakilin muryar amurka a birnin mai sulaiman muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani tun a washe garin bayyanar wata bidiyon tsirecin da ta karaɗe kafafen sada zumunta ne jama'a daga sassan nijar suka tuntubi 'yar majalisar dokokin ƙasa na na jube haruna mati akan wannan al'amari da ya saba wa tsarin zamantakewar al'ummar nijar kamar yadda ta bayyana a taron manema labaran da ta kira abin da ya faru na asha a maradi a matsayin mu na 'yan majalisa ya zama dole ne mu isar da sakon al'umma dangance da wannan matsala doka a niger ta yarda da kowane addini sannan kuma wani bangare doka ta yi magana kan cewa ana ce ma iyali auratayya tsakanin mace da namiji shi yasa yau abin da ke faruwa ya kai wani abu wanda ya kamata a ce dukkaninmu hankalinmu ya tashi me yasa haka saboda a niger mafi mu. muna da addini. Girman damuwar da ake ta nunawa bayan faruwar wannan al'amari ya sa 'yar majalisar yanke shawarar gabatar da korafin 'yan ƙasa a zauren majalisar don ganin an samar da dokar kare al'umma daga miyagun ayyukan da alamu ke nunin idan masu bakin faɗa a shi ba su yi wani abu a kai ba to kam za su samu gindin zama a sahun al'ummar wannan ƙasa. 'yan uwana 'yan majalisa da ke saurare na nake kira da babban murya mu gama ƙarfi da ƙarfe dangance da kawo shawara ta sabuwar dokar da za mu azawa don mu ga mun kare al'ummanmu mun kare mutuncin ƙasanmu mun kare iyalinmu ko duk abin da kake tunani na samu alkhairi a matsayinka na nan duniya hanyoyin da matasan yau ke bi wajen amfani da kafafen sada zumunta wani abu ne da tun dadewa shugabannin addinai ke jan hankulan iyaye a kansu malama sakina maman na daga cikin masu gabatar da wa'azin addinin islama mata biyu ko kuma mace ta ce ita namiji ce ko kuma namiji ce shi mace ne to wallahi mai hankali domin wancan da suka yi ɗaya. cewa na maza biyu mun ga yanda Allah subhanahu wataala ya halaka su to mu da muka gama uku ko kuma fiye da haka nan ni ne ne zai zo muna in ba an yi hankali ba aka shi ma Reverend Pastor Sabo Baciri na majami'ar Assembly da Dieu yake cewa wajibi ne a ci gaba da tunatarwa akan nauyin da ya rataya a wuyan shugabanni. Da ma'ikanta da malamai da uwaye da musawa masu ba da karatu ya kamata a jaye wando a jaye damce don saboda a ciwo maganin wannan annoba annobar ruhaniya ce kenan ya kamata mu ƙara wa'azi. A farkon watan nan na Oktoba ne hukumomin shari'a suka kama wasu 'yan mata goma sha uku a maraɗi waɗanda da farko rahotanni suka ce 'yan maɗigo ne da dubunsu ta cika bayan bayyanar wata bidiyon da suka naɗa. sai dai a washe gari alkali mai tuhuma wato prokirar ya ce da laifin yada bidiyon tsiraici ne ya kama su a maimakon laifin aikata mu'amala irin ta masu jinsi guda da ake ta yayatawa mafari kenan wasu 'yan ƙasa ke ganin akwai bukatar warware wannan kulli sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma da wannan rahoto kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu ko ga shirinmu na gaba Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sallabi na cigaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da kuwa cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron suka ji a makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawar da wakilin Muhammad Mahmud ya yi da daraktan ma'aikatar gidan gona na jihar Agadas da ke jamhuriyar niger Muhammad Ma'azu Umar Sanda kan matsalar karancin ruwan sama da aka fuskanta a damunar bana da kwararowar hamada da kuma kwari wanda ya sa da yawa daga cikin manoma ƙauracewa gonakinsu inda masana ke hasashen cewa za a iya fuskantar karancin abinci. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon za mu ɗora inda muka tsaya a makon jiya. Hamid gareka. Ya za a kwatanta matsalar wadda hatta kai ga sauran manoma za su iya kaurace ma gonakansu shi an fuskanci haka Za mu ce eh, mutane sun kauyace ma su ko sun tsere ma su dangance da rashin ruwa. Amma abu ne wanda take wa ya zo shi. Amma shi kasan abu tun kan ya zo ake maganin shi. Tunda an ba a samu kamar da hudu gudan yin ruwa shi wannan gudan ya ruwa gulabai su yake ba da damar cajin nap kenan kasa an wannan kasa ta samu ta caji shi yake samu a samu ruwa a wadatacce a kasa kenan cikin rijiyoyi cikin foraji kenan dangance da wannan yanayin shekara wanda mu samu kamar muna ganin mu samu wadataccen ruwa kenan abu ne wanda yake iya kara kenan kuma maganin ta wannan shine balle ma an kundi ba cikin kwanakan nan mai zauwa gwamnati karkashin fuskar gidan gona minista ta gidan gona zai lansan journey ta noman rani kenan noman rani za a shiga kenan aka shiga noman rani shi noman rani kaga an zai dole da ruwa amma dangance da wannan matakan aka dauke su gaskiya shi ne hanya ta ni ake cewa ta maganin wannan kamar matsala ko da ta zo ta zo ta tunda a noma duka duniya an aka ruwa ya haida a ce kana jiran kamar ruwa sama kenan shi wannan hanyar mine ce wannan madatsa ce kamata a ce an yi bai ce wannan madatsa kenan akwai rijiyoyi wanda suke da ƙasa a yashi kuma a samu a yi manyan eh, hudu ruwan shi an da yake kudin an da yake nesa gomin nisan shi aka sa maka hiddo to nake ganin gaskiya eh, insha Allah za a ciwo kan matsala bai ci haka nan saboda ni saboda an ka dauka kaga magani dai da ka zo kace akwai magani an kashe gidan gona amma baka ba kyauta ce ake ce a bada da ka zo kace ka matsala kwari aka tura malamai suka ci gani ha baka magani kyauta kamar inda hudi kaga hagga taki na ruwa ma kyauta da aka bamu ba ga iri an bamu irin ma mun kai mun bada na noman rani akwai damuna to ka gani me saura ruwa ne kenan wani ruwan aka samu to insha Allah za a ciwo kan matsalar duka da take iya ai an ka dauka bara an ka dauki kamar kasar communiquin eh, tablet akwai wasu wanda suka kauye ma dangance da kamar karamci ko rashin ruwa a wadace eh, kamar eka wajen 600 ko da 66 ne cikin communiquin eh, tabelot wanda mutane suka kauye kuma jihi jihi ana samun wa'ansu dangance da me ake cewa rashin wadatar ruwa matakan da za a ɗauka ne na neman ruwa don an digi an shi ka ƙasa ta je ta abin ga ta cinye shi kenan aka samu aka yasa a samu ruwa an kuma ruwan ya yi nisa aka samu aka yi rijiya wanda ta yi nisa kwarai aka yi rami mai tsawo a samu a ciwo kan matsala kuma na uku game da na hudu babu kamar wannan madatsar ruwa an wanda madatsar ruwa yanzu an ka diba akwai pizza ai kaga mai na hudu gwamnati ko ina yake shi yake yaki ya shiga nan ya shiga nan ya kawo furoji shi ko furoji zai kawo ai da saboda dama dan rayuwar mutane ta yi kyawu to dangance da haka nan kaga ya zo shi pizza yanzu haka a kowane baraji ana na ana yi ana na ana yin baraji kin na pizza kenan aka samu kamar biyu ko uku irin wannan aka yi to insha Allah duka wannan matsaloli ta ruwa a ciwo kanta jihar agadas jiha ce da ake fama da gurgusawar hamada ga manoma da take kai neman mai gona kai da dama kuma sai gashi an fuskanci karancin ruwa hakan ba iya haddasa wasu kama karancin abinci ko kuma karancin kayayyakin wanda ake fitarwa ta amfanin gona an ka dauka ba ma kadai ba dukkan nijar wannan matsala hamada tana zuwa kaɗan kadan kadan shine ake cewa desertification bai can haka na akwai eh, matsala alo ta biyu ita ce ta ta changement climatic canjin yanayi kenan wani canjin yanayi shi ma kaga ita ma wata matsala ce diya in ka diba da lokacin nan an da ake ruwa da yawa yanzu sai ka ga ruwan kaɗan ake kuma da ake ruwa kaɗan sai ga ana yin shi da yawa to shi wannan kamar matsowar eh, hamada akwai protection da berji da ake wannan an ka diba masu hannu da shi duka suna yi kuma wannan yana tsare wannan eh, malmatsowar eh, mai ake ce mishi hamada kenan na fari na biyu akwai gargadi da ake mutane na dashe-dashen icce tunda icce shi ana dashen shi gaskiya yana rage wannan matsala ta hamada kenan shine ya kamata kuma da canjin yanayin mu ka gani tunda an ka diba shekara nawa tun independence 1960 har zuwa yanzu kowane shekara gwamnati yana sallananta wata ta kuma ana dashe dashen ice amma wanda dashen ice da ake aka yi miliyar nawa ake shuka na ice amma sai a bar su rashin tattalawa ne kenan ni na ga mutane ya kamata mutane su ci gaba da dashen ice amma da shi ba shi kadai bane magani sai an tattalin shi tunda an ka dasa ka tahi ba kai ba komi amma an kai tattalin shi shine alheri gare ka to shine kenan mun matsalar hamada da kuma wannan karamcin ruwa yana iya ya shawa ya shahi kamar wajen abinci amma aka ɗauki wa'annan matakai gaskiya ne a gani na kuma haka ne an Allah da za a ciwo kanshi na fara mu canza yanayi na biyu wannan itatuwa mu sashi kuma an muka sa su ba su ba muke himin bisu da kawai muna tattalin su na uku akwai masu hannu da ne da yawa yanzu an ka ɗauki wannan projet polio da ake wadi akwai protection da ya da yawa in ka ɗauka cikin gurin da yake aiki kuma kaga wannan yaƙi ne da wannan hamada akwai brisbane da ake wannan shi ma kariya ce da hamada duka duk wannan abin ana yi gaskiya bakin gwalgwado hanyoyi ne na yaƙi da hamada. masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban shirin yanzu a madadin daraktan ma'aikatar gidan gona na jihar agadas muhammad ma'azu umar sanda da kuma wakil ma agadas hamid mahmud sai kuma june Ledes Gresham da ta daidaita mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ka aiko mana. Ra'ayi na farko da lokaci zai ba mu damar karantuwa yau ra'ayinka ne Alhaji Mele Yusufari. Kace tsadar kayan abinci da tsadar rayuwa sai kara ta'azzara take yi a Najeriya fatanmu da addu'a mu Allah ya kawo mana saukin wannan al'amari amin. sai ra'ayin haɗin gwiwa daga baban gidan mamman bandi da ali sarkin yakin nima da hamidu kalalabuwa sai kuma Safiyanu Gumel zangon daura. kuku cewa kuke muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya kar ta amince da kiran da ake yi mata na sakin madugun kungiyar IFOP Nnamdi Kano ganin irin laifukan da ya aikata. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Mahmud Salisu ƙauren namo da jihar Zamfara. Ka ce matsalar karancin abinci ba iya birnin tarayya Abuja kawai ya tsaya ba har a jihar mu ta Zamfara. A yau matsalar ta soma kamari al'umma da dama sun wuni a layukan gidajen mai yayin da gidajen mai da dama suka kasance a kulle ya kamata masu ruwa da tsaki a wannan fanni su yi wani abu a kai ra'ayi na gaba shi ma ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga nazifi ibrahim rugan malam shagari da faruku mahe karoga sakkwato kuka ce salam sashen hausa muna wa al'ummar jihar bauchi waɗanda suka rasa 'yan uwansu sanadiyar wani hatsarin mota da ya faru kan hanyar kaduna zuwa bauchi ra'ayi na karshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayi ne na bala ruwan kanwa daga karamar hukumar gula ne a jihar yobe kace abin da ke ci mana tuwa kwarya a nan shine hanya wato hanyar mu da ta taso daga tattaba ta biyo ta ruwan kanwa ta nufi fakayen hakika wannan hanya tana bukatar gyara don haka muna kira ga gwamnatin jihar mu ta yobe ta taimaka ta gyara mana wannan hanya saboda yadda mutane suke shan bakar wahala a wannan lokacin damina To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu rika karantowa. To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. dakarun rashi sun kai hare-hare ta sama kan garuruwan ukraine da yawa a yau talata ciki har da cibiyoyin samar da makamashi kairaila taimoshenko mataimakin shugaban ayyukan fadar shugaba volodymyr zelensky ya ce hare-hare uku sun shafi wata cibiyar samar da wutar lantarki a birnin kiev Sama da kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama arba'in ne suka yi kira ga hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta kira taron gaggawa domin tattaunawa akan yadda gwamnatin Iran ke murkushe masu zanga-zanga. Sanarwar da aka fidda a jiya Litinin ta bayyana damuwa akan yadda jamhuriyar ta Musulunci ke amfani da ƙarfi wajen daƙile zanga-zangar da ake yi a faɗin ƙasar. Saboda mai da martani akan mutuwar masa amini 'yar shekara ashirin biyu. Aminu ta rasu ne a watan da ya gabata a yayin da take tsare a hannun jami'an 'yan sandan da'a a birnin Tehran saboda bata sanya hijabi yadda ya kamata ba. Ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun ce hujjoji sun nuna yadda jami'an tsaro ke harba harsashi akan masu zanga-zangar da waɗanda ke wurin ciki har da ƙananan yara. Ba a san makomar wata shahararriyar 'yar wasan guje-gujen ƙasar Iran ba a yau Talata bayan da ta fafata a gasar hawan tsauni ta ƙasa da ƙasa da ake yi a koriya ta kudu ba tare da sanya hijabi ba kamar yadda gwamnatin ƙasar ta umarta el nasir kabi ta ja hankalin kafafen yada labaran ƙasashen duniya bayan da ta shiga gasar cin kofin ƙasa da ƙasa da ake kira ifsc ta nahiyar asiya da ake yi a birnin seoul inda ta ɗaura gashin kanta maimakon sanya hijabi. amurka ta faɗi cewa iran na saba ƙudurin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ta hanyar kai wa rashi jiragen saman yaƙi marasa matuƙi mataimakin mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka vaidant patel ya faɗa wa manema labarai cewa ƙasashen faransa da birtaniya abokan hulɗa amurka sun fito fili sun bayyana cewa ba rasha waɗannan jiragen yaƙin na uav da iran ta yi ya sabawa ƙudurin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2231 kuma wannan wani abu ne da muka amince da shi to masu sauraro da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin idan allah ya kai mu a shirinmu na dare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya niger kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie laser gresham da ta hada shirin na ban injiniyan mu ta wannan la'asariya na shuwan baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku sai an jima za mu sake hatsuwa salamu alaikum amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa